Najeriya na ci gaba da fuskantar musibbu waɗanda ke sanadiyar salwantar rayukan jama'a da dama. Baya ga hare-haren ta'addanci da ake kaiwa ana kisan jama'a sai ga shi an samu aukuwar wani ibtila'i na kifewar jirgin ruwa wanda ya auku a garin Wara cikin karamar hukumar mulkin Engaski a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Shugaban karamar hukumar mulkin ingaski Abdullahi Buhari ya bayyana yadda al'amarin ya faru. Tsakani da Allah wannan al'amarin da ya faru ne a safiyan yau misalin karfe tara zuwa goma na safe. kuma shi wannan jirgin ya taso ne daga wani yanki na wuri da muke ce malokon na zuwa cikin garin wara a wannan yanki na Niger State ne zuwa cikin garin wara da ke karamar hukumar English Local Government na jihar Kebbi. kuma wannan jirgin ga yadda su waɗanda ke ciki suka yi muna bayani sun nuna cewa ya ɗauko kimanin mutum sama ga 160. Kawo yanzu dai mutane 22 ne suka samu tsira yayin da ake ci gaba da lalaben gawawwakin sauran mutane da ake tunanin suna kasan ruwa yarinya ɗaya ce tak aka gano gawarta a cewar shugaban hukumar bayar da agajin gaugawa ta jihar kebbi sani dododo a halin yanzu su masana linkaya suna can sun tukuba an tura wajen ke sun kai kusan kusan guda goma sha ɗai na kai ɗauki ana kokari a ga za a yi a al'umma da anan a halin yanzu abinda muka samu masu rayuwa mutum guda ashirin da biyu kuma an samu daga cikin yanzu goma ne suke kwance a asibiti sha biyu sun wuce zuwa gida a sai wani mutum ɗaya wanda ya yanke faɗi da ya samu labarin uwayensa na cikin wayanda ba a gani ba a sai yarinya ɗaya karama wadda bata shekara ɗaya bai ta aka gawar ta ita daga ma'aikata na ta tuni amma ba a ga mahaifiyarta ba. na samu zantawa da ɗaya daga cikin mutanen da suka samu tsira a cikin nutsewar wannan jirgin. wallahi hankali je muna cikin tafiya ne ainihin sama mun kusan kuma mun ga alama za mu kawo gida muna cikin tafiya kawai sai jirgin ya kari dama jirgin ba ba mai kyau wani sosai sabo ne ma ka Allah ya samu jirgin eh, Nauyi ya yi mishi yawa ko ko dai ya ya, abin yake to kan sai Allah ya kare riga ya kawo ko babu zai ta a take gaske mun akwai mutane ciki ba wannan dai ba shine karon farko ba da ake samun nutsewar jiragen ruwa kuma ana rasa rayukan jama'a ko watannin da suka gabata an samu irin haka a garin jega na jihar kebbi da kuma garin gwaranyo da shagari a jihar sokoto abin da ya sa masu lura da al'amura irin bello daudon bada ke ganin cewa akwai sakacin hukuma ciki wajibi ne a ce an yi tanadi hukuma ta yi tanadi mai kyau jirage shi kasance akwai jirage waɗanda hukuma ta yi tanadi da za su iya tsallakar da mutane jirage kuma waɗanda 'yan kasuwa za su kawowa dole hukuma ta tabbatar da lafiyarsu a tabbatar da cewa ba a yi musu lodi fiye da abin da suke iyawa ba sannan kuma a tabbatar da lafiyar cikin ruwan ita kanta. Sai dai shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa a jihar Kebbi Sani Dododo ya ce hukumomi na bakin kokarin su sai dai mutane ne ba su jin magana. Mun riga mun kawo tsari ne da kamata a jirga jirga mun hana a yi tafiya da daddare mun hana a yi tafiya eh, akwai iskan hadari kuma a daina overload kuma a tabbatar da yan mutane ke ciki suna dauke da rigar kariya. Bisa la'akari da yadda ake samun rashin rayukan 'yan Najeriya ta hanyoyi daban-daban masana na ganin cewa da jama'a har ma da hukuma suna bin ƙa'idojin tafiyar da lamurra da watakila za a iya kaucewa faruwar wasu daga ciki muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya